tu as peur de quoi, s'il te plaît. Assieds-toi et écoute. Dakin taro na Salde Banke da ke fadar Prime Minister kenan lokacin da wakilan jam'iyyun siyasa ke gudanar da taron kwamitin CNDP mai alhakin warware rigingimin siyasa. Taron wanda ke karkashin Prime Minister Birjira Fini a wannan jikon ya zo ne da buƙatar nazari a kan maganar gyaran huskar kundin zaɓe wanda a can baya ya haddasa rarrabuwar kawuna tsakanin jam'iyyun siyasa. Nous avons ainsi adopté un ordre du jour conforme aux vœux des partis politiques, à savoir la révision du code électoral. Bayan da aka saurari shawarwari daga wakilan jam'in siyasar da suka halarci wannan taro, a ƙarshe an yanke shawarar kafa kwamiti mai mambobi sha biyu waɗanda za su duba hanyoyin kwaskware wannan kundin zaɓe. kamar yadda shugaban jam'iyyar bendes tarayya bugo da ƙari ministan cikin gida Bazum Muhammad ya gaya wa manema labarai. An ce ma'an adawa su kawo mutum takwas. mu kuma mu kawo mutum hudu kaga yan adawa akwai wanda su ce su yan opposition ne akwai wanda suka ce su yan nuna filiye ne amma kasan suna da gungu guda wanda ya hada su kuma suna mu adawa amma duk da haka babu matsala mu amince za mu je mu yi shawara eh, duk abin da muka gan ya dace suka kawo za mu amince da shi su ma za su yarda da shawarwarin da muka yi jam'iyyar mpn kishin ƙasa wace rashin yarda da wannan kundin zaɓe ya yi sanadiyar ficewarta daga ƙawancen jam'iyyu masu mulki a watannin da suka gabata ta halarci wannan taro a cewar mataimakin shugabanta korone masani dama ce a gare su su ƙara fahimtar da waɗanda ba su gane manufar jam'iyyar ba. Zan ce wanga mu ne muka tambaya a yi magana bisa gare shi yanzu ta mu goma sha bakwai mu kokowa bisa ga kwada electoral yanzu an ce za a zancen kwada electoral kenan bai yi a ce ba mu zuwa sai dai a yayin da ake gudanar da wannan taro shugabannin kawancen jam'iyyun adawa na FRDDR a nasu bangare sun kira taron manema labarai domin sanar da jama'a dalilansu na kauracewa wannan taro na sai NDP Mamman Sani Adamu Shi ne kakakin jam'iyyun hamayya ba yiwuwa a ce a zau a tattauna babu wanda zai iya ce ma ga doka to sai an tsaye da dokoki an koma bisa turbar doka lokacin nan duk wani gyare-gyare da gyaran fuska da za mu yi zai zama yana da muhimmanci ba a zo a yi kamar ana tattaunawa ba a fara da abin da yake hana ruwa gudu in ya sai a shiga cikin eh, shirya eh, muhawara ta kundin zaɓe. Rashin yarda da dokokin da ke kunshe cikin kundin zaben ƙasar ta Nijar ya jawa hukumar zaɓe ta seni bakin jini daga wajen 'yan adawa saboda a cewar su haramtatta ce. Dalili kenan da suka ƙi aikewa da wakilai a wannan hukuma mai mambobi sha uku yayin da shirye-shiryen zaɓuɓɓukan 2021 ke ƙara kankama. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.